يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي واذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن بعث ثلاثة ومشرفون ورمضان إجراء القدرة من النبوة والنجاة إلى

بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يعبدون Thank you. Singapura, Uber, ini harus juga dari kuma bukan lagi bukan ini. Kalau anda bisa juga dan bawa usul semua bawa. Ya. Allah yang wajarnya dengan dilawan. Karena dia katanya lawan. Ai, ibadah, lawan.

ƙara kamar lafiya samar da wato bala a cikin duk da ƙasar sauraron ƙasar tana kewaye kan sannan kuma tana kewaye wajen baruwa saurin da tana zagaya kan saurin da tana kuma zagaya wajen baruwa saurin da amma duk da haka ya fi cewa a cikin baruwa saboda haka ba ka yi kamar kura da wuce na kura da komai a cikin wannan wato wani ƙarfi na Allah da ya sanya su zama suka tafiya bisa da ke ta zama su da ya tafiya a yi an tare da wato zama tattara da harbar da suka wato wanda suka sannan waje Allah na sannan muka sanya a cikin su waɗannan zuwa sun aya zama da yi muka sanya zirajen wasu hanyoyi na siya mutane suna soki yana da wahala a ce ga wani da zai hana tafiya da a kafin da za a fuskanta a gaba tsakanin ba samun da shi ne ma'anar iyali a tsari wanda subulan wato a cikin hanyoyi shi subulan nan tsadar ne na misali su zama a ai ɗorkan na da muka samar da hanyoyi waɗanda suke kaiwa daga turaren zuwa duniya wadda zama su a cikin ba

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على يدها معرضون

وهم أنها لا رجع تأسو ولن مشروط يتبعون sun zama dogare da ayoyin da ke cikin wato sama da ƙasa da rana da yadda suka wari ba sa da ne da موردون sun kasance masu kawai da kai da hannun da masu kayo da ni ba na tunani na lalaci da rai ma'aikatan da su za su samu kaiwa kamar da su da yanzu da haramun ne a babu wani wata ko rana ko ko da za a cikin nufin Allah wanda babu kowane na ga da wani an da kare da rasu har dai su san cewa da ya halitta waɗannan sama da ƙasa zuwa da mai da su manyan manyan zuwa sun da cewa sun da ƙasa sannan ya yi ranar da ya wata ya yi wato ba sa lura da cewa wanda ya wani ba mu shan kama da abin da ya ba. Allah ya ce wanda ba ya ce وهو الذي خلق الليل والنار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون wanda ya kira da dalilai wato iya wa wani wato mazabu da yake da aka shafi sai a ba da ne misali a nan asalinsa kulluha a da haɗin nan ana kiran haɗin wani yake na mazabu kullum mazabu sannan haɗin

wannan a yawanci ana kiran da tanbih da zuwa ana magana da wato kullum yana shan wa amr dukkan wato kowanne da shan wata ɗin da rana wata biyu da abin da ke biye a tsakani ko a yi tsakani

In hanyar da aka mutum zargi wato ya tara da man kowane da wani haka wani haka rani haka ita kan da su da ita ma wani da wani ba da ita da wani ba da ya ce wa kullu hada kullu hada ala annahu kuntaha bi wahid wa in kana mutarabiya al-qawm wannan na nuni dukkan jawari a cikin ke guda

amma dai kuma ba ya kace ba ma ko ya kamar da muka ce da wata ara abin nan duniyar tana cikin farajin tana cikin farajin cikin farajin dubban taurari ko miliyoyin taurari kowanne yana cikin halittu Allah ya da ce da shi yana duniya ta zagaya kuma zai kare da kyau da alamar cikin sarki ya zaura da wata Allah ya ce dukkan su kowanne daga cikin su da falakin yana cikin faraki ko a cikin faraki da zuwa wuna suke sanin kaya ko suke da kai kawo da sanin kaya إلى الجزر التي ما ذاك وما ذاك الكذب فانكذب أي أي يقيلون بسرعة قالوا suna mana ya tsaruna suna mai kaya mana suna tafiya da tsananin sauri da tsari kamar mai mai kaya da mana cikin ruwa wani tasiri da domin a kamanta domin saboda Allah ya kamanta inda da duniyoyin nan ko taurarin da wata rana duniyar mu da sauran taurari suke da suke da gudu ya kamata suna mai ninkaya mutum mai ninkaya ma da ya shi ya sa a gaba da shi da Allah ya da wani suna kuma ce abin nan abin nan ta babu kaga don duka su ba abubuwa ba ne masu bahul wannan jamus da zaka shali eh, abin nan da tsare wanda ke nuna eh, maza ba ne maza ba ne ke ma da ko amma me yasa aka aka ce da bahul saboda kamar da shi da tsari insani wato mutum mai ninkaya ba ke san ba shi ne wani tasiri hada da wani jami man ya ce domin an shafa bari shi ana kawo bamiri bamirin jami na mai hankali ya fahu aka ce ya fahu ba ce sabbahu wani ba'an malam ya ce wa ba da an bada bayan an gama da sun sarki ya ambaci a dinga da sauri da da suke kaɗai suka a kaɗai ka dukkan saka malam ya ambata cikin ayoyin da ke da da ba da wasu hujjojin da suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ba annabi bane ba malaika bane ba wani jinsi ba yana hadisi a shi jinsi da kare shi ɗaya ne daga cikin jikokin annabi Adam da nana Hawwa alaihi wa sallam wa thubuta risalati da kuma hujjojin da ke tabbatar da wato manzancin shi annabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam sannan wanda za a masu hawaii haka nan kuma Allah ya bayyana da wato hujjoji kansa kanyar wato da duk ya kama cewa wato risala ko manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون Kullum ko فتر kullum suke da cewa ta kaka za su halakar da ko su hana ci gaba da da idan sun kullo ta nan Allah ya tare suka sake kokarin fitowa ta nan nan ma Allah ya koma sai zanna sai ai da fa ma da ai zai zai mutu zuwa ne aka yanzu zai ba za su da nan zai mutu amma ya da zai ana za ka mutu da kowa wannan ma zai mutu da ya yi sassa nan ya gaba isar da manzanci kuma wannan manzanci ko wannan aikin zai ci gaba da yaduwa a yi cikin amma dai mutuwa zai mutu domin ai shi mutum kuma wasu mutane masu mutuwa Allah ya ce ma da Allah ya bashe ai ma da Allah ya bashe bin kahi wannan da da goma ko wani mutum kai da yawa kai ma za amma za ta mutu kamar yadda waɗannan suke إنك ميت وإنهم ميت من متوى فما هم أكثر من الله أكبر أنا كبير الكل الكل لله ما لا يرد الماء الدنيا والوالد الدنيا فأنت بشر تكبر لكن كي محمد صلى الله عليه وسلم بشر ثم تموت ذاته مثل سائر البشر وأنت بشر Allah akbar saboda haka ba ma ba su tsufa da zama na mawana me ya sa wato kafirai suke yi wato tsorin kan da kuma za su don zama mutane za ka kuma kuma kamar da kamar da suke cewa suke tsorin kan domin mutuwar ka ba za ta kawo ƙarshen ka da suke yin yana da zai kawo Allah ya ce a baki nufta a wani Allah ba yanzu in ka musu gudu wa wala su ne kuma musu da su ko mu ka da dole ne su ra mu da su ne ce mu wai ce ban da mu da an sa ana su ne ra mu da haka ne kalimar da idan ya taruna an da su da su ba idan haka da bari yake dan suke wato nuna kyamatar wato manzo da zama to mutum ne irin suna cewa don da za a yi kuma kaza kaza aiki ma mutum da yana kuma da tsara tsara saura ta ya rage wani kuma malai ke zanzu mutum a tsira mahallin su har misali wannan jumla ta ƙarshe wato tana nan ne a bibiyar tambaya tambaya na inkari ba wai ba a san amsar da ana tambaye amma an tambaye su ne domin a nuna inkari a su ta burin wai annabi muhammad wadda da tura tsarin a faɗin mara da kuma ta fara tambaya ce wanda ta fara wani mutane ya yi tambaya ne domin ya mutu inkari kamar wani ne ko wani ɗansa wani abokin wannan ya yi eh, wata ɓarna da ya ba ka amsa da ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون maganar wasu shekul mutu a nan Muhammad wani wanda yake mara kan ba ya mutuwa da

وفهم وحكمة wani lokaci mujarrabin cuta rashin lafiya wani lokaci mujarrabin da lafiya a rayuwa shi ne ma'ana sun fitnatan din nan ana wance ana kira wani da za su yi ana kira da makorin zan ai bi azumi mu halitta ku muna jarabtan ku saboda mutum mutum na da aka shafi wannan lamun da ya aka fahimci nan ba saboda haka ya zama to masu za a ya zama to amma ba masu da ba ana kira da masu da ya domin lamun na shafi da duk nadin ya zama to da kowa duk nadin ya zama to masu da ya zama. Ai, domin mun kula wannan muna da rafsan da kyau da mara kyau da na zuwa da gani gani wanda zai yi fili kowa ma ya sani a da shekaru ko za ku yi hakuri da zaman su abubuwan da suke da zaba ku da su ba za su sa ku bar ba ku samu a lokacin da muka da rage da mutunci da ciwo da wani wani na mutum ba za ku yi da yawa za ku ci gaba da yin

kai ka fi dan an ganka a masallaci ko karatu an gurare dokar da take yin zuwa ko kana da lafiya ba wannan kana amma dole da kada yau kuma sai ka daga nan shi kan ya za a ce kai da dole ba ka yi ba saboda ka san ma ba za ka yi wasu kana doka ma haka nan ta yi a kanka masallaci lokacin da ba ka da shi Allah na mai da wani ɗan ya koyar da dole ya koyi ke an dami sai za ka gani da gidajen kulon gidajen kawo kulon masu da ba ne ku da hawa to ka ka ta hawa ka ji damuwa da Allah ka ba mu zo ba wa banza ba wa farshi wanda har kullum yana da rinsa da kuma ma'ana yana da halin da ya kurko a mumini da mumini amma muna ne wanda ke ake yi yake kai mamaki idan kai al'adabin wato al'amarin mumini shi al'amarin sa duk samu al'amari ina sa ba su samu shaka tsakanin kai idan wajen yi ta same shi sai ci gaba da bautar Allah tare da wani nima sai abin ya zama zuwa ne da yake yana cikin hali ta wa ina sa ba su bauta wa su fara in kuma wata ce guda ta same shi da rawanci ciwo da yawan asara nan ma sai na ci gaba da dokokin Allah dokokin Allah nan ma ba za ka kai to wannan shi ne na kullum ko ana haramu ba haramu da wannan shi ne wanda ake kira wanda ya da mai shi da ومن مجالسة ننظر أتدخلون وتشكلون عن أمداد وإلى الناس ترجعون sannan kuma ku sani duk ma wani mataki da kuka saba wa ko bijire mana ko hakuri kan da ke yi dole ne wata wata rana za su ko za su ko ko da zama to wannan da zai zama to mana annoba a nan ya zo yana kokarin ya fata mana al'adu da addinin mu da muka gada da gaskiya da kakanni da abubuwa da kuke na biyar da kasuwanci mu da mu'amalar da zai ke nau'i ya canza shi wannan ne ba mutum ba ne kan wani waye na ɗaki na riya da samu wannan kokari ne ke da biya ba ne mutum ba mutum ba ne ba ثم عرف تعالى وما يأتي فهو هذا أهم نعم. من مجال التكاثر أي من الآية والرواية كما حدث من الكم نعم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا نعم. Aha zalla zi yaskuru, Ali hata kun wahudi zikirimu, wa amma ni mun kaza. Alake wani zarar hakan da jiyya kamar yu. Idan wata zan hankali da ba za su zama ai mazo a ne ba za su ce ka da komai ba ba ce da riko riko nan irin na a matsayin kwanda ake da kulona suna cewa a hada da biyan su aliya yanzu wannan wai muhammadu ne wai shi ne fara ne wani da aka kula da ba su yi

ashe kuna jin haushin abin amma kuma ku kun ji direwa a rahman wanda shi ya ce ya ci wani gida zuwa da karama da muka rasa ta suka samu da kara da sai ma da mutum wannan ne ba hmm? Allah ya ce wau ya koyo da zama suna gama cewa a rahman ma mai gaban da ya ce sai da mun ko kafirun wato su ne na zai zama su masu ƙarar cewa Allah ya amana to haka na kai ka gani kamar yadda a cikin wannan ayoyi da muka azumi Allah ke barkati wanda take zai zai ke da cewa annabi خلق الإنسان من عجل سأريه عليكم آياتي فلا تستعجلون cewa da suke yi yau yi cewa Allah ya ce da wuce wuce wuce wuce da da da da da huta abin

sai ga wani bangare ne suke yawa a yana wani nasarar adalci shi ta hada saboda yawan wato gaggawa tunawa ne sun hada da ka ce kamar an shi ne gaggawa yanzu idan an ko shari'a a zama da lissafi kama ta wuri kuma a yaki Allah ya ce da sabbin da ne na 毛主席呢？那他那老多不讲，那可多，那可多样搞得，那可多都是造活动的，那可多嘛？一六年开始那个，开个新新文化运动的，开那些个都是那个。现在嘛，他唯一困难也，本来本来是大进步，但是工人少些嘛，都不下岗，现在好那叫什么？

لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم hana su wato ko ba za su da ko su hana kan ko ta ka kona ko kona abin nan bayan ya canza ba ga su yi wannan wuri wa jawabu da jawabu da a ɗin nan ma ka lura da ba su faɗi abin da suke gaya na yaushe ne ta ni ya ba kawo mana kuma don ne ma za a bar mu da kana magana da Allah a kashe mu mana ba za ki kana kana da ido ma ko amma ba to amma ga da hakika da ba zai بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ke ko da amma kuma za ta mun ba tare da ba ba ta ni kiyama ina ba ku sanarwa cewa jibi ne zan ko gobe ne zan ko ba wata ta ke in ba za ta zo musu tare da suna suna da wani ilimi ba a wannan lokaci in ta zo musu a tsoro ai ku hanjiruhu ta da ta tayar da hankali ta kimantar da ta kimantar idan a wannan lokaci kuma ba za ta zo yana da yawa a cikin wato biyar da su Allah ba. aqui, rapidinho,